daga yanzu duk ginin da ya rushe a cikin jihar lagos to injiniyoyin da suka yi aikin wannan ginin su kuka da kansu domin ko su ne gwamnati ce za ta kame gwamnan jihar lagos mr babatun raji fashola ya ce kama daga wanda ya zayyana taswirin ginin wato wanda ake kira da turanci architect zuwa wanda ya safiyan wurin wato surveyo zuwa injiniyan da ya kula da ginin wato site engineer ba wanda zai tsira daga kamen gwamnatin gwamnan yana wannan kalamin ne salin da ke karban rahoton kwamitin gano musabbin yawan rushewan gine-gine a cikin jihar ga dai abin da gwamnan ke cewa salin da ke karban wannan rahoton kwamitin karkashin madan abin bola a jayi. using professionals involved. If a building collapses or a builder has been involved in building a house that ultimately collapsed, why should he keep his license without showing that he actually did everything that should have been done? Ina so yin amfani da wannan damar domin kira ga kungiyoyin kwararru a duk inda suke cikin jiha akan cewa inda duk gini ya zube wani hujja za su bayar na cewa sun duk abin da ya kamata a ce sun yi wajen ginin wannan abin da suke ginawa kuma amma ya rushe ina takardar shirin cewa su ƙwararru ne idan haka ta faru kenan ya nuna a sarari cewa shaida cewa su kwararru ne na da alamar tambaya don haka ban ga hujjan da zai sa ba za a kama waɗannan ba a bincike su ita kuma da abin bola a jayi isalin suke mika wa gwamna wannan rahoton ta ce daga shekarar 2007 zuwa wannan shekarar da muke ciki gine-gine har 130 ne suka rushe a nan jihar ta lagos ta ce ko salin da suke wannan aikin gine-gine har uku ne suka rushe yayin da wasu biyu suka rushe jim kaɗan da kammala wannan aiki nasu ita ma ga abin da take cewa salin da take mika wa gwamna wannan rahoton. a holistic approach is urgently required to arrest this unwholesome syndrome of building collapse. akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa domin ganin an kawo ƙarshen rushewan gine-gine a cikin jihar domin abin na neman wuce makaɗi da rawa madabin bola ta ce sun zaɓi gine-gine goma da suka rushe su kai mu ziyara gani da ido tare da binciken musabbabin rushewan kowane daga su ta ce idan ba gwamnati ta rufe ido bane ta taka wa duk wanda ya kare dokan gini a jihar to har kullum wannan matsalar na nan ba za ta canza kamar ni ba rushewar gini a jihar lagos dai yana neman ya zame ruwan dare gama gari sai dai ana fatan wannan rahoton kwamitin mai kundi takwas ya tasiri game da ragewan yawan rushe-rushen gine-gine a cikin jihar ta lagos ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a nigeria